hadisi mai lamba ta 550 za mu tashi 151 حدثنا موسى بن بحر قال حدثنا علي بن حاشم بن البريد قال حدثنا صالح بياء الأقيسة عن جدته قالت رأيت عليا رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفته فقلت له أو قال له رجل أحمل عنك يا أمير المؤمنين قال لا أبو العيال أحق أن يحمل wannan asar ba shi da inganci saboda dalilai guda uku na farko samun musa bin bahar musa bin bahar da kuma aliyu bin hashim bin barid da kuma salih albayya bayya'ul akaisati an jaddatihi cewa daga kakarsa ta ce ra'aitu aliyan na ga aliyan radiyallahu anhu ishtara tamran bi dirhamin ya siyo dabino na dirhami ɗaya kamar ka ce ya siyo dabino na dubu ɗaya fahamalahu sai ya ɗauki wannan dabino fi milhafatihi kamar irin gefen bargo mun san lokacin da iyayen mu suke siyo abu sai mutum ya haka da babbar rigarsa ya tara sai a zuba masa sai ya tattare ya rike tafi gida ko muku wannan zamanin ba <laughs> an yi zamanin da zaka sai abu ba abin da za a zuba ma sai mutum ya kai tattaro gefen rigarsa ƙasa rigarsa ko ƙasan babban rigarsa ko dogon rigarsa sai ya tare sai a zuba masa ko gyada ko aya ko abinan gujiya ko kurna ko magarya ko takanda ko dinya ko danya ko mangoro da sauran waɗannan abubuwa sai mutum kawai ya kama ta gefa rigansa ya tafi to irin haka ne sayyidina ali yana amirin muminin amma zai siya abu a zuba masa a gefen mayafinsa ya nannaɗe ya riƙe abinsa ba su ɗau duniya komai ba faƙultu lahu aw qala lahu rajulun ahamilu anka ya amiral muminin ya kai sarkin muminai barin ɗaukan maka mana ala ya ce la abul iyal a haƙo an yi hamil baban iyali mai gida shi ya fi cancanta ya ɗauki kayan da zai kai ma iyalansa wannan asar yana nuna mana tawadu'u wannan asar yana nuna mana tawazu'u da kankan da kai irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisa tarbiyyar da suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda asali akwai hadisi ma shi ma irin wannan amma ba shi da inganci da yake cewa sahibu shai'i a haƙu bi hamlihi illa an yakuna da'ifan wato wanda zai ɗauki abu ko mai abu shefi cancanta ya ɗauka sai abin ya masa nauyi fayu'inuhu akhuhul muslim sai dan uwansa musulmi ya taimaka masa حدثنا عمر قال حدثنا عبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال al'izzu izari wal kibriya'u rida'i faman naza'ani bi shay'in minhuma azzabtuhu al'izzu buwaya qul lillahi al'izzatu jami'a kace buwaya da taƙama da isa na Allah ne baki ɗaya. yasa ce walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minin buwaya ta Allah ce amma ya ba da ita ga annabi ya ba da ita ga muminai to jin isa wannan kamar bargo ne gwadane mayafi ne na Allah subhanahu wa ta'ala al'izzu izari buwaya da girma da isa ita wannan kamar gyautona ne wato kamar siffa ce ta Allah kenan siffa ce ta Allah buwaya shine al'azizu yu'izzu man ya sha'u wa yuzillu man ya sha'u ya ɗaukaka ya buwayantar da wanda ya ga dama ya kuma ƙasƙantar da wanda ya ga dama to wanda yake jin ya isa yake taƙama yake nuna fankama da isa to kamar yana ɗaukan siffar Allah ne yana ɗora ma kansa wal kibriya'u jin girma da jin isa da kasaita rida'i wannan kamar mayafi na ne an san mayafi dama kamar abin da ake liliba da shi ne ma'ana sifa ta ce ta isa ni kaɗai ne in ji Allah ta'ala mai nuna buwaya mai nuna isa faman na ni wanda yake jayayya da ni ya ja in ja shi ma wai mabuwayi ne shi ma wai mai girma ne bishai'in minhu ma da ɗaya daga cikin waɗannan ya buwayantar da kansa ya girmama kansa fiye da kima azabtuhu to sai na masa azaba da ka shi yasa wannan sifa ta girman kai da jiji da kai da nuna isa da takama da fankama siffa ce da ake bawa Allah ita man tawada'a lillah rafa'ahu Allah wanda ya kwantar da kai ga Allah ya nuna bai isa ba to sai Allah ya kai shi inda ya kamata ya kai shi amma wanda yake jiwa yake ce yake nuna Allah shi wani ne to sai Allah ya kaskanta shi Allah baya son mai girman kai to mutane ma ba sa son mai musu girman kai ko ba haka bane shi yasa malamai suka ce girma iri bakwai ne akwai girma da Allah yake bawa annabawa wanda girman ƙarshe shine wanda Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaga annabi ne manzo ne khalilu ne to khalilun kuma su bi ne kawai ake kiransu khalilullah daga annabi Ibrahim sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama matakin hulla to shi annabi muhammadu ya ɗara wa annabi ibrahim da haka shine mai girma na farko a cikin halitta allah na biyu mai binsa shine annabi ibrahim to da shi ma ya haɗa uku shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsere masa da maqamul mahmud wanda muke addu'a Allahumma rabba hazihi da'awati tamma was salati qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته ليش عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا سيزم النبي أن شيك بنس أجرما النبي منزو خليل الله daga nan sai annabawa manzanni wanda basu kai matsayin hulla ba su da ragowar annabawan Allah manzanni annabawa su annabi Ibrahim su annabi Isa su annabi Nuhu da sauransu to sai annabawan da ba manzanni ba su suke bin sa a girma annabawan da ba manzanni ba to masu bin sa a girma su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su suke bin sa a girma daga nan sai malaman da suka yi riko da sunna kitabu wa sunna qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan kudurin su sunna aikin su sunna maganganun su sunna rayuwarsu ta aqida ta ibada ta mu'amala ta akhlaq akan sunna kowa gwargwadon kusancinsa da sunnar wani in ka tashi bashi maki a sunna za ka bashi 89 wani 90 wani 70 wani 50 wani 60 wani 40 wani 30 wani 20 wani 10 wani 5 wani 3 wani 1 wani 0 point gwargwadon yadda ya rike sunna a aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da akhlaq ɗinsa waɗanda abubuwan guda hudu a nan sunna take bayyana aƙida ka ta bayyana ta sunna ce abinda aka ce a kudire a sunna shi ka kudire suna nan waɗannan kudirce-kudirce mai risala ya gabatar da su a muƙaddimar risala waɗannan kudirce-kudircen mai wasu wasitiya da aqidatul tsahawiya da muƙaddimatul risala da dukkan littattafai da suka kawo kudirin ahlus sunna sukan kawo cewa an gina kudirin ahlus sunna ne akan tushe guda shida shine imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafan Allah imani da manzannin Allah imani da ranar lahira imani da kaddara mai daɗi da mara daɗi to sannan sai kuma abubuwa guda shida da ahlus sunna suka bambanta da shi akan kowa na farko kudirce cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah duk wanda za a bauta ba Allah ba an aje bauta inda bata kamata ba sawa'un wanda za a bauta wannan baya fita daga ɗayan biyar ko dai mala'ika kaga bai cancanci bauta ba ko mutum kaga bai cancanci bauta ba ko aljani kaga bai cancanci bauta ba balle kuma dabbobi da tsirrai wani ma dabba yake bauta wani ma ruwa da iska da la tasjudu lil shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun so da kaji abin da ake bauta ba Allah ba yana cikin kaso biyar din nan ko aljani ko mala'ika ko mutum ko dabbobi ko sauran halittun da ba sa motsi to waɗannan duka bayi ne halittu ne hali suna sun kudurce wannan na biyu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne manzan Allah ne cikamakin annabawa dukkan manzanni ya fi su daraja duk annabawa ya fi su daraja kuma bayansa babu wani annabi da zai zo da sabon sako kuma ya isar da sako ya rike amana ba abin da ake bin sa bashi wannan ƙudiri na farko kenan kuma binsa shine tsira duniya da lahira wanda ya bi shi a aƙidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da halayensa shine wanda ya dace ko ba a masa kishiya a cikin biyayyar da za a yi masa na uku alƙur'ani izu sittin din nan mai aya dubu shida da mai tan da goma sha hudu mai sura ɗari da goma sha hudu yadda yake dinna haka Allah ya saukar da shi babu wani wanda ya ƙara kalma ɗaya babu wanda ya rage kalma ɗaya to wannan ƙudirin ahlus sunna kenan na uku sannan na hudu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka inganta suka cika sharaɗin da malamai suka sa wato an tabbata annabi ya faɗe su ko ana da zato mai ƙarfi ya faɗa to waɗannan hujja ne a musulunci wanda za a iya kafa hujja da su ahlus sunna iyadda ya yadda da wannan sannan na biyar ahlus sunna ya amince ya kudire cewa sahabban annabi ga gabaki ɗayansu adalai ne sai dai su ma a cikin su aji aji ne in an ce sahabbai adalai ne to wannan ana nufin hukunci gaba ɗaya amma a cikin su aji aji aji aji ne su ma akwai yan first class akwai yan second class akwai yan third class akwai kaza akwai sahabin da tsakaninsa da wani sahabin zai kai martaba ɗari ko ganinsa baya yi wancan sahabin a martabarsa amma kuma shi ma sahabi ne kamar ka ce soja ne tsakanin kurtu da field marshal duk in ka tashi kundure su zaka ce duk sojoji ne amma wannan kurtu ne waccan field marshal ne amma a cikin gidan soja kaga ranki ranki ake yi rank rank ne wannan yana da matsayi na kaza na biyu na uku na hudu na kaza a sa maka tauraruwa a sa maka jemagi a sa ma kai ta hawa hawa hawa haka kai lokacin da za a tara maka waɗannan abubuwan da na nesa wani ya ɗauka mahaukaci ne amma daraja ce to kaga wannan a gidan soja ana wannan leƙe-leƙen to saboda haka haka darajar su ma sahabbai suke wasu sun fi wasu daraja wani kwaya ɗaya ya fi guda dubu wani guda dubu ko ba su kai ɗaya ba amma duk suna da daraja amma darajar su ma annabawa da Allah ya faɗe su ya ce tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd su ma annabawa da suka fi kowa daraja Allah ya ce to su ma fa aji aji aji ne annabawa to haka nan su ma sahabbai aji aji ne to masu bin su a daraja su ne malamai wanda suka rike sunna suka yi aiki da sunna to su ne masu bin sa a daraja daga nan sai musulmi mutumin kirki wanda yake biyayya in Allah ya ce a yi yayi in an ce a bari ya bari wannan kuma Allah shi ya san wanda ya fi wani a wajen Allah to wannan shine matakai na girma to akwai kuma girma na al'ada wancan na addini ne guda bakwai akwai girma na al'ada shi ma guda bakwai ne akwai girma na shekaru in aka ce waye babban ku sai ku taso da wanda ya fi ku ce a ina ame in an ce shekaru ka ce to tashi kai dattijo domin kai shekara ka ɗari nan kuwa an haɗa mutum uku wani bai ɗarin ba sai aka ce ina babban ku sai ku ce a aka ce a mulki aka ce a shi nan wannan shine shugaban mu a mulki shine chairman din mu ko shine gwamnan mu ko shine shugaban kasar mu ko da kun fi shi shekaru shine babba a a mulki to shine girma na mulki sana akwai babba a kuɗi ko da ku shine karami a gidan in za a aurar da yarka sai ya bada umarni sai a ce a tambaye shi a yaushe kamata a aurar da yar gidan ma wane sai ce a daga kuma dole a daga kai da kanka yakka ce kai ka haife ta amma an zo neman aurenka sai ka ce a ji a same shi sai abin da ya ci shine babba a gidan shi ne yake da abin bayarwa shi yake da abin miƙa duk an tattara girma an bashi to kaga girma anan na me na kuɗi kenan ne na nawa na nawa na hudu na uku ko girman girman shekaru girman mulki girman kuɗi sai girman ilimi sai a ce waye a cikin ku babba sai a ce me sai a ce amin an ce a ilimi a ce ato wannan shine alaran ma'ai tashi alaran ma kai ne babba kaga girma yayi me girma ya fito sannan akwai kuma girma girman kai ha kaza aka ce wani yana da me yana da girman kai to wani abun so ne suka ce akwai girman gyambo ma akwai girman banza katon banza da ake cewa yayi katon kwabo shi ma girma ne amma girman me girman kwabo wa abin da ya sa kwabo lokacin da aka yi kwabo kato ne asalin kwabo ba wannan dan mitsitsin ba na da kato ne amma sai ka tattara su baki ɗaya sai ka ga sisi dan mitsitsi amma sai ka tara kwabo da yawa sai ka je sai ka kai sai ka ga sai ka ga duka bai kai sisi ba guda nawa ne ake ba ba da sisi ne guda biyar shi yasa ake cewa yayi girma shida ne ma ko ka kaji shida ne ma to sai ka bada guda shida dan <laughs> wannan kato kato katon sai ka bada guda shida eh? sai a baka sisi guda biyar ne ko to ikhtalafa ulama wasu na shida wasu na biyar ikhtalafa ulama wannan wannan masu 70 zuwa sama ne wannan masu 40 zuwa ƙasa ne eh asali shida ne yawwa yawwa sule goma sha biyu to kun ji sun ce abin na ya hawa biyu akwai asali shida ake bawa daga baya aka rage koma biyar ko yawwa da sabo ya zo sai koma biyar kun je da abin yake <laughs> to sun ce da girman gyambo da girman kwabo da girman kai waɗannan su ne girman da ba a su in ma an ce kana da wannan girman to zagin ka akai in ka gaba bahaushe ya kalle ka ya ce kai wannan girman kobo ne me yake nufi watakila kana da shekaru amma gabo ne sai a ce ya yi me ko kuma kana da girman sai kai abin da bai kamata ba sai ka ce kai amma dai yi girman kobo haka nan ba a cin gyambo ya girma su da gyambo in ya ruruce ya girma to matsala ne sai ta kai a yanke kafa da haka da girman kai da girman gyambo da girman kwabo waɗannan a yi watsi da su amma da girman shekaru da girman ilimi da girman mulki da girman kuɗi waɗannan girman ko da yaushe ana tafiya da su <laughs> to saboda haka kada mutum ya ɗora ma kansa girma wanda bai kamata ba حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيحم عن الحيثم بن مالك الطاعي قال سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر قال إن للشيطان مصاليا وفخوكا والشيطان yana da tarko yana kuma da wani abin da ake kama gafiya da shi akwai ita kurma ita ce wacce ake yin da galar da garwa akwai kuma wanda ake buɗewa haka almangir wanda ake budewa haka na karfe ok shi ne almangir kuma kuke kiransa akwai wanda ake bude shi haka tsakiya kamar dai tarkon bera akwai na bera shi a haka ake bude shi na gafiya kuma a haka ake bude shi a'a Ƙurma, ita ƙurma a makalla. garwar ruwa in ka san garwar ruwa wacce 'yan garuwa suke ɗaukowa ɗin na ɗaura mata igiya to ce ake mata wani ɗan dabara a bakin ƙofar shiga sai a saka daddawa a ciki to shine idan ta zo tana shiga za ta ci wannan daddawa to a jikin daddawar akwai wani ɗan makaloto haka da aka yi tana taɓawa sai ƙofar bakin garwar sai ya rufe to shine ɓurma <laughs> to shaidan yana da wannan shi wannan shi ake kira masaliya wa fuhukan yana da kuma da fakh shi kuma fakh tarko ne amma kuma irin wanda ake kamar mai fatsa wanda ake kama kifi da shi ko a kama tsuntsu da shi shi ma din akwai wanda ake wa irin sa hasbiya wanda ake yin sa haka mai zare zare zare zare ai kofofi haka namanta sunansa yana da suna a hausa shikenan in ta zuro kai za ta ci hatsi daga kan nan da za ta kawai sai ya daure mata wuya haka ake yinsa gida gida gida gida ma'ana abinda malai ke sai nuna mana shaidan yana da tarko sawa'un tarko wanda ake kama mutum mai abin nan mai karfe ko kuma wanda ake sa masa nama to shaidan yana da dabarar da zai dana maka tarko ya kama ka wa inna masaliya shaitanu wa fukukahu yace tarkunan shedan din nan guda biyu wanda in ka fada ciki ka fada koma shedan shine albaqaru bi an umilla Allah ya maka ni'ima ka dinga nuna isa da ita an baka ilimi maimakon ka yi aiki da shi an baka kuɗi maimakon ka yi alheri da su an baka mulki maimakon ka yi adalci da su sai kuma ka yi amfani da su wajen biyan bukatar kanka kawai da kuma alfahari da su shine bataru wal fakharu bi ata'illah da kuma taƙama da kyautar Allah da abin da ka gani a hannunka na waye na Allah ne to Allah ya maka kyauta kana taƙama da ita domin sun ce abin da ake kira shi batsaru shine a duguyanu inda ni'imati Allah ya maka ni'ima ka dinga wuce gona da iri da ita to shine batsaru shi kuma fakharu shine wato idda'ul azama wa sharaf ka dinga jin kai wani ne ka isa kai kai kai dan ma ka isa aka baka irin kuɗin da karu da yayi ka karu da aka ce wabtagi fi ma ataka Allahu daral akhirata wala tansa nasibaka mina duniya. dunya wa ahsin kama ahsana Allahu wala tabghi fasada fil ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin qala inna ma utituhu ala ilmin indi an bani wannan kuɗi ne bisa wani ilimi da ke guri na wanda na cancanta da shi shi yasa ibnu qayyim yace ka kiyayi kalmomi hudu ana ita ta halakar da shaidan ana khairun minhu wai kai zaka gaya Allah kafi wani ka bari shi Allah ne ba zai ce kafi wai sai ce wa Allah na fa adam ana khairun minhu kuma wai hadda hujjarsa khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tinin yace to ka guji ana ni ni din nan ni ne mu muka isa mu ne to ka guji wannan kalmar sannan yace ka guji indi ita ta halakar da karuna inda ma utituhu ala ilmin indi yace ka nisanci indi sannan na uku ka nisanci alaisali alaisali mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tumsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin to yace ka nisanci wannan kalma ka ce wai misra ba tawa bace to yanzu ga misran na nan amma ina fir'auna ya tafi ce to ka nisanci irin waɗannan kalmomin suna halaka mutane da nawa ne mulki mulki na ne mallaka ta ce ice in kana da hikima an ce waye baka wannan ka ce na Allah ne an tambayi wani balarabe ya koro raƙuma guda dubu sai wani ya ga yawan raƙuman kuma mutum ɗaya ke kora su sai ce liman hazal mal sai ce lillahi fi yadi kayan waye wannan ya ce na Allah ne amma a na ya sa su wal ya'u ala ibadillah yace da kuma nuna girman kai bisa bayan Allah wattiba'ul hawa fi ghairi zatillah da bin san zuciya ba ta fuskar da Allah ya amince ba waɗannan abubuwan guda hudu su ne tarkunan shaidan in ka fada ciki ko ni na fada ciki ko ke kin fada ciki ko ku kun fada ciki to mu tabbatar shaidan ya kama mu da tarko shi kuma tarko ka'idarsa dama yaudara ne shi duk inda kaga tarko yaudara ne duk kuma inda kaga tarko ba haka abin yake ba amma an maka shigo shigo ba zurfi ne yanzu misali kifi sai ya ga fatsa ai ɓoye fatsa ake sai a sa masa tana ko a sa nama shi a zatansa nama ne yake reto ya ga banza in ma ban da rashin wayewa kifi ka taba ganin nama na reto <laughs> amma tun da banza ce ta samu sai ya zo ya sa bakinsa zai ci kai kuma da kaga kalli ya kada sai ka fusga fusga nan da zaka sai ta shiga cikin bakinsa ita kuma tana da makaloto da kwana sai ta makale jikin bakinsa ya bar dangi kenan sai tukunya kuma to haka nan bera bera zai zo ya ga yadda daddawa shi bai saba ganin daddawa a nan ba amma kuma an ɗana baki an ɗora daddawa a kai so ake kafarsa tana takawa dama abin ba nauyi gare shi ba so da haka sai tarko ya kama shi to yanzu ma na ga wani da ake masa shi kuma gam ne <laughs> eh? <laughs> gam ne za a shimfiɗa sai a ɗan sa abin a gaba sai ya zo ya taka zai ji duk kafar da ya taka sai ta makale yana taka ta biyu sai ta makale to sai ka same shi a gurin ce warka da zuwa in yi kokarin kwantawa sai kan ma ya makale to kaga duk wannan shine tarko to yadda muke wa bera tarko mu kama shi mu wa gafiya tarko mu a kama ta shedan ma haka yake mana tarko ya kama mu dan ya san yace maka kafircewa Allah zaka ce a to amma sai ya dau mataki 100 99 na ɗarin shine kafircewa Allah na casa'in da tara duk ba za ka gane ba sai dai ka ganka a cikin wancan kuma ba mai haƙuri irin shaidan haƙuri gare shi wajen saboda zai ta zuwa kala'ance shi ka tsine masa amma sai ya dawo kala'ance shi ka tsine masa ya je ya dawo an tambayi wani malami to wai shaidan yana bacci sai murmushi yace yace ada muna bacci da mun huta da zai baccin minti daya wanda za su shiga aljanna a lokacin ba a san adadin su ba shaidan yayi bacci ya ce ai baya yajin aiki baya karɓa albashi baya neman lada baya gajiya kullum a cikin duti yake ba ritaya shaidan baya duk waɗannan aiki yake dare da rana amma ya gaya mana la'attakhizanna min ibadika nasiban mafaruda wala udillannahum أنه فلا يبتكن آذان الأنعام فلا يغيرن خلق الله لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين واستفزز من استطاعك منهم بصوتك وأجلب عليهم بكيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا za ka ji hanyoyin da zai halaka ɗan adam ya tsara su yace ai baya bacci shi yasa annabi shi yasa wani malami yake cewa shedanin mumini kullun arama yake wani ne farki ya ga shedan yace sai ya ga shedanin sa arame yace ana ganka arame yace ka halaka ni da yawan ambaton Allah da salatin annabi da kake da istighfari kunkuna ni kake na bisa inda zan ga an shagala an gafala an rafkana sai ta murna mutum bai ambaci Allah bai sallawa bai salati ba bai istighfari ba ya dilmiye cikin sako to amma da ya istighfari ya cuce ni don Allah yana yafewa don laifin da kai na jefa ka kai laifi da ka daga hannu ka ce Allah na tuba na yi nadama ba zan sake ba shikenan ka cuci shedan saboda duk abin da ya tara maka na gajiya ka watsar da shi yasa yace baya son ya ga inda za a ambaci Allah to kaga wannan su ne tarkunan shaidan ta Allah ya tsare mu حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار تتونا وتاغدان سكان متدى الجنة قال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار rigima ta barke tsakanin wuta da aljanna qalatin naru yalijuni aljabbaruna masu shiga ta su masu nuna isa da fankama wa yalijuni almutakabbiruna masu shiga ta su masu girman kai Daka duk masu girman kai yan wuta ne duk masu nuna takama da fankama su ƙi karɓar gaskiya su dinga wulakanta mutane duk yan wuta ne maza ne ko mata talaka ne shugabanni ne shi sa aka ce talakan da ya ɗau siffa uku ya cuci kansa tsoho mai zina tsoho mai zina mai mulki makaryaci talaka mai girman kai to ai kaga waɗannan duk bai dace da su ba dalili me ya haɗa tsoho da zina me ya haɗa mai mulki da ƙarya kana mulki kuma ƙarya mai za ka wa mutane kai sai dai a dinga maka karyan kana murmushi kana kau da kai amma ƙarya ai rauni ce wanda bai isa ba shi zai ƙarya amma ka isa ƙarya mai za ka yi to haka nan talaka mai haɗa ka da wani girman kai ga talauci ga girman kai yusa aka ce abu uku in ya haɗu da abu uku baya warkewa wanda yake maka hasada sai kuma rigima ta haɗa ku dama yana maka hasada kuma sai wani dalili ya ɗaku rigima to to to ba za ya samu kofa tsufa ya haɗu da ciwo dama tsoho ne kai kuma sai ciwo ya zo komai dama ya saki sai kuma ciwo zo ya shiga sai ga a warke wancan sai wancan ya tashi a warke wancan sai wancan ya tashi in tsufa tsokano ciwo sai ciwo tsokano tsufa ya ta rigima sai ga da an miƙe an sake kwanta da an miƙe an sake kwanta haka suke ba sa rabuwa to sannan talauci ya haɗu da kasala dama mutum ba mai son hutu ne sai talauci ya zo ya haushi an ga ya samu gidan zama ba ya son aikin komai dama ɗan hutu ne sai talauci ya zo ya hau ɗan hutu sai a yi ta huta kawai wa jannatu yalijnu du'afa'u sai aljanna tace ni ko masu shiga ta duk masu rauni ne wa yalijnu alfuqara'u mafi yawan yan aljanna talakawa ne saboda sabo sai da dama ake yin sa wasu manyan saban na kuɗi ne to kana son kai saban ma ba abin yi <laughs> sai ka hakura amma mai kudi shi yake da dama ya tafi hotel kaza a gayyato masa mata a duk inda suke a kai masa duk abin da zai za a kawo masa wasu ma har agent agent gare su na abin da suke saban masu neman maza akwai masu kawo musu masu neman mata akwai masu kawo musu masu shan kayan kwaya duk yadda za a yi a wuce da shi ta boda a shigo da shi a kawo musu an sani to yana son ya saban ma bai ga da ake yi ba ya zagaya ya zagaya sata zai kowa ya sawa abinsa ido zoni ya taba zuwa ya je ya samu kwamishinan shari'a na lokacin ya ce a ɗaure ni ya ce mai kai ce ku dai ku ɗaure ni kuna son zaman lafiya wallahi zuciyata tana gaya mu abubuwa da yawa amma kuka ɗaure ni an huta kawai ya ce to me ya faru ya ce ya yi nce ya nemi aiki ya nemi aiki ya rasa to in ya zo ya tunani wata zuciya ta ce to ka tara hanya mana wata zuciya ta ce kawai ka ɗauki ɗan wani mai kuɗi ka ɓoye ka ce sai an biya ka wata zuciya ta ce to ka je kai kaza mana kai sata mana wata zuciya tana ta masa daka shi ne kawai je ce zai ga kwamishinan shari'a je gan shi ya ce ranka ya daɗe a ɗaure ni kai kaɗai ne aka ce antoni janar za ka iya ba da umarni kira ji a ɗaure ni ban yi komai ba ce saboda ɗaurewa shine zaman lafiya ta kuma shine zaman lafiya al'umma idan ba ɗaure ni ba wallahi laifin ka ne dan abubuwan da zuciyata take raya mun in je amma ka ɗaure ni an huta ina kurkuku ranar da na samu mafita sai in fito to shine bi gomin waya ita malam ga wani ya zo ya ce wallahi ya dabe mu ya tsaya lalle sai mun ɗaure shi gomin ga dalilin da za mu ɗaure shi ba nace turo mun shi ya muka zuwa ce me ya faru ce kaza kaza kaza ce to yanzu me za ka iya za a sama maka sana'a amma ba mai karfi ba ce za a sai maka keke daga ingog da kake ka dinga zuwa shi wanda zai dinga koya maka sana'a ya ce zai dinga baka ɗari biyu kullum ka koma gida in ka iya kuma za a ɗan sama maka jari a baka ka yarda da wanda ya ce ya yarda to sai aka sai masa keke shine yake ta yi yake ta yake ta yake ta yi sai yanzu Allah ya sa ko ya tashi ko kuma ya kai ba ba ƙara samun rahot rahoto kan idan aka tsaya ba amma dai an sai masa keke kullum zai je wajen sana'a nan in an tashi za a bashi ɗari biyu tafi gida kaga haka ya fi a ɗaure kan in Allah ya ga dama sai ka tashi ka manta da magana ɗaurin ce kuma kayi hankali ma don ire-iren ka waɗanda zuciyarsu za ta suranta musu abin da bai dace ba su yi suna da yawa cika kai hakan ma da kai kayi tunani ويلجن الفقراء قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء الله ce dai aljanna ba ruwanki da wa zai shiga ke rahama ta ce kawai ina jin kan wanda na dama sai wanda na ga dama mai kuɗi ne mai mulki ne malami ne wanda na ga dama na ji kansa kawai shi zai shiga aljanna yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yawan aikin ka ba zai saka shiga aljanna ba sai idan Allah ya lullube ka da rahamarsa da haka duk wanda kaga ya shiga aljanna rahama Allah ce kai abin da ake so kai gurgurdan iyawaka Allah sai ga kai mai biyayya ne sai sa ka wuce summa qala lin nari anta azabi u'azibu biki man asha'u yace wa wuta ke kuma azaba ta ce wanda naga damar yi wa azaba to sai ne masa azaba da ke wali kulli wahidin minkuma min uha kowace sai na cika ta kuma sai na cika wuta sai na cika aljanna ta za aljanna ta cika ita cika aljanna ba turmutsitsi ba ne kamar yadda wuta turmutsitsi ce yau mana li jahannama halim talati wata ƙuli halmin mazid in kana son ka gane aljanna ta cika ko ba turmutsitsi ba ka je unguwar da ake kira low density gra za ka tarar an yanka filaye 100 by 150 100 by 100 babu ma 75 by 50 200 by 200 300 by 300 sai kaga an yi katanga an yi wani dan tsurudin daki a ciki mutum da shi da matarsa da kyan wasa duk wannan katon gurin kuma ya cika kenan sai wani a gabansa sai kaga unguwa an kwashe ta gabaki ɗayanta amma zai ka ga gida ɗari ne mutanen unguwa su ɗari ne da matansu guda ɗari da kyanwa kyanwansu guda ɗari wani gidan ya kusa raba unguwa ku gaba ɗaya amma kuma ya cika to amma kuma ka je kuma irin unguwannin can ka gani za ka tara gida tun ana kwata-kwata ana tsaga shi kwata-kwata har yanzu an samu no 20 by 20 sai 10 by 10 kaga gida ne wai haka mutum zai leƙo ya ce cana to kaga wannan kaga shine misalin mil uhaɗin. wancan gida akwai wanda aka ce gidansa aljanna mafi talaucin gidan aljanna shine wanda aka ninka masa girman duniya sau goma shi kaɗai. feginsa girman duniya so goma shine zai ga gidansa bai fi na kowa girma ba saboda ba harka ce ta talauce ba harka ce ta kumfa ya kunu ba abu ne da wani zai tsere wani ba kawai komai kasancewa yake kawai yadda ake so ya kasance to shine ma'anan cika aljanna ma'ana kowa da girman gurin gabaki ɗaya tun da naka ne ba wanda zai shigo kaga ka cika shi kana da gida 100 by 100 ko 100 by 150 kai da mataka ku biyu kai a cikin gidan akwai wanda zai shigo ya kara ma gini a ciki shikenan ka cika gidan to wannan shine ma'anar ka cika gidanka ko za a cika aljanna majalisuhum wurin zamansu wa yadhkuruna amara jahiliyatihim حدثنا إسحاق حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ita sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su zamo masu kankamewa ba wato ba sa kankamewa irin mutum ya zama wato yana yana kankame kansa zaka ga wani yana tafiya yana kankama kansa wai shi mai tsoron Allah ko mai tawadu wala mutawa wala mutamawitina sai ko ba masu tafiya bane kamar za su faɗi suna tafiya jani talau mutum yana tafiya kawai. saboda ka sa akwai wanda alama kamar shi na Allah ne sai ga yana tafiya yana kamar zai faɗi wa kanu shaduna shi'ira fi majalisihim har ma sukan yi waƙoƙi a majalisinsu sai a ce me ka tuna da baitin da Imra'ul Qais yace kaza ko kuma Zuhair bin Ka'ab yace kaza akan wata kalma da ya faɗa wacce kake ganin kaza wannan kamar majalisi ne an yi karatu an gaji akwai kuma gurin hira to gurin hira maimakon a zauna ana yi da mutane sai a zauna ana tattauna fasaha da kuma ƙwarewa da gogewa da tarihin zamanin jahiliya fa'iza urida ahadun minhum ala shay'in min amrillah idan aka nufi ɗaya daga cikinsu akan wani al'amari da ya shafi Allah kuma darat hamaliku ainihi sai ka ga wato fata idansa tana kadawa da an ce magana Allah sai kowa koma cikin kuma yanayinsa a nutsu can za a zauna a hira a maganganu amma da an ce to ga al'amarin Allah ya zo kuma sai kowa abin nan fata idansa ta tsaye ta tashi ka annahu majnunun sai ka dauka hauka cewa yi da girmama al'amarin Allah حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mutumin kyakkyawa ne faƙari sai ce hubbiba ilayyar jamalu ni dai yadda ka gani ya rasulallah ni ku an samun san kwalliya kullun kaya na masu tsada masu kyau eh sahabi ne amma gaye gayen sahabi dan kwambo wa utitu matara kaga da yadda nake ya nuna annabi cewa kaga yadda nake hatta ma uhibba an ya yafuqani ahadun ha an wayi gari wallahi in naga wani yafi ni kwalliya sai na je na canza sabuwa ba na son wani ya ce yafi ni kwalliya to wannan ma baya cikin sunna in ma qala bi shiraki alin kai hamma daukan takalmi na so nake in ga sun fi na kowa tsada wa in ma qala bi shisi ahmar bi shiz'in ahmar da wato hancin takalmin maɗaukan su ne shirak shisi kuma shine dan wannan abin da ke shiga tsakanin dan yatsa da dan yatsa makalotin alkibru zaka alkibru zaka wannan shine girman kai tsafta kwalliya ado ƙaye wannan shine girman kan da ake so a bari ƙalala annabi ce a'a bayana ka kwalliya kana da hali kai kwalliya ka mana kai adanka kai tsaftarka ka san da mutane sun ɗauka addini shine busu-busu akwai zamanin da aka yi man kai kwalliya ce a uzu billahi wa san duniya gare shi yanzu Allah ya baya tsoron Allah ka duba rigarsa wannan rigar ta masu tsoron Allah ce wai akwai rigar masu tsoron Allah dama imamu shafi'i ya ce hassan siya baka mastata fa inna ha zainur rijali bi hatu azu wa tukuramu wa da'i takhashuna fi siya bi tawadu'an wallahu ya ya'lamu ma tasirru wa taktumu fajadidu sawbika la yadurruka ba'da ma takhashal ilaha wa tattaqi ma yuhramu wa rafasu sawbika la duka izzatan indal ilahi wa anta abdul mujrimu imamu shafi'i ya ce riga iri biyu ce masu rigan ma iri biyu ne akwai mai kyakkyawar riga mai mummunan aiki akwai mai mummunan riga mai kyakkyawan aiki su kuma suka haifar da mai kyakkyawan aiki mai kyakkyawan riga mai mummunan aiki mai mummunan riga to yanzu kana kyakkyawan aiki ka sa kyakkyawan riga mai Allah zai kalla inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum zaka imamu shafi'i ya ce riga ba za ta ƙara maka komai a wajen Allah ban kai mutumin banza ne kuma riga ba ta cuce ka a wajen Allah ban kai mutumin kirki ne so da haka Allah baya auna mutane da rigunan da suke sawa in dai halal ɗinka ne sa yi kwalliya ka ci adanka ba wanda ya hana ka ka ci ado kai kwalliya amma fa ya zama haƙƙinka ne kuma kayi ne haka ake a garin ku dama shine darajar walakin al kibra man batara al haqqa sai ce abinda ake kira wato girman kai shine wanda ya butulce wa gaskiya wanda ya ƙaurace ma gaskiya wanda ya wa gaskiya girman kai wa gabitan nasa kuma yake wulakanta jama'a kina ashe girman kai akwai wanda ya shafi Allah tsakaninka da Allah akwai tsakaninka da mutane girman kai na tsakaninka da Allah shine a gaya maka gaskiya ka ki karba to komai girman ka Allah baya son ka girman kai tsakaninka da mutane Allah ya fifita ka a kansu da ilimi ko da kuɗi ko da sarauta ko da kyau ko da asali ko da kaza sai kai amfani da wannan damar ka dinga ganin duk wanda ba shi da wannan bai isa ba za ka wulakanta shi ka tozarta shi to wannan shine girman kai guda biyun da ɗaya alaka ka da Allah shine in an gaya ma gaskiya ka ka kalli wanda ya faɗa ka kalli gaskiyar fanzur ila zatil qawli la min qa'il wal haqqu maqbul walau min jahil حدثنا محمد بن سلام قال حد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر za a tashi masu girman kai ranar alkiyama kamar wata jattururuwa jattururuwa shine wannan mai dan cizon nan kamar kwarkwasa take suna ba da misalin ƙanƙanin abu mai rai da ita shi ne asalin zarra abu ne mai rai amma ɗan ƙanƙani ja tururuwa ce amma ya ƙanƙanuwa ja kwarkwasa ce ita turu ai tana cizo ita kiyashi wasu malaman su fassara da kiyashi wasu ce kwarkwasa wasu ce akwai wata yar tururuwa yar ƙanƙanuwa ita ba san sunanta ba da hausa na'am dam ina a haba a karo kalla kai kuma dan fage ko fi suratul rijal ga su mazaje amma tashe su yan mutsin mutsi ana ta tattaka su a filin alkiyama da ba a gansu ba idan mutum ya nuna shi ya isa ya isa in alkiyama ta sai Allah mai da shi dan mitsitsi ya ta taka shi ba a fafaɗi sakamakonsa da inda za shi ba kawai tunda babba ne a duniya ya nuna isa to sai Allah ya mai da shi dan mitsitsi jama'a ana ta guje-guje ana ta tattaka shi kuma ba mutuwa wani ya take shi bai ma gan shi ba bai ma ji shi ba amma an tattaka shi wannan sakamakon nuna isa kenan a duniya ya ga dhullu ice ƙasƙanci yana lullube su min kulli makanin ta ko ina na ila sijinin za a kora su zuwa ga wani kurkuku min jahannama na jahannama yusamma bulas sunan kurkukun bulas kai ko ka san daga jin sunan ka san dai ba abin wato alheri ne a ciki ba min al iblas bi ma'anar ya'as wai duk wanda ya shiga ya fidda tsammani ta'aluhum narul anyar wata wuta da ake kira narul anyar wato bakin wuta kenan wato tana tana wutar wuta wato wutar da wuta ce take hurata to in sunan gurin kenan shine narul anyar wutar wuta wa yusqauna kuma za a shayar da su min usarat halin nari daga wato rubabban naman yan wuta wanda yake zagonyewa sakamakon gyambo da ciwon da suka yi sakamakon wuta to in wannan ya taru da ruwan gwalando shi ake kira dinatul khabali sunansa kenan wato taban wulakanci taban kaskanci to wannan shine lalataccen tabo saboda Allah ya ce kullama nabijat juluduhum idan fata su ta narke suka zama sun zagonye to wannan abin da yake zagonyewa taruwa yake a ƙasa sai zama kamar ruwan gulando kamar kai ciwo ka matse koren ruwan nan ya fito to irinsa ne zai taru kuma dafaffe to wannan shine za a dinga wato shayar da su shi Allah ka tsare mu to me haɗa mutum da wani girman kai tunda ba wani abu zai maka ba alfasadu lazi zai alhaqul hayawan ce wata abu ne da ke fada wa dabbobi fa yuwarisu irtiraban kalma jununi sai sa shi ya dinga wani zagaye haka kamar mahaukaci to shine wannan khabal wato kamar kwakwalwar mutum ta taɓo taɓaɓɓiya kwakwalwa to sai aka sama wannan taɓo ɗin suna taɓaɓɓen taɓo ne amma shi ma taɓaɓɓe to shi za a dinga shayar da 'yan wuta musamman masu girman kai to Allah ka tsare mu ka kiyaye mu Allah ka gyara halayenmu da mu da aƙidanmu da ibadanmu da mu'amalanmu ka sa su daidai da koyawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk